أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون عليهم دلائل الصلاتين كاملتين على السائل من يرد الله به خيرا يزكيه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم الإنسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين اليوم رانا لهدي شاتر بوتن فطر إيرانا دولة دريغة ثلاثين دبيات daidai da ishirin da biyu ga watan sha biyu da za mu yi karatu na biyu cikin muktasar al'akari na abdurrahman al'akari a cikin wannan shiya mai albarka kuma a wannan matsalaci. a ɗangare da fatan muna roƙon da subhanahu wa ta'ala Ta ƙara mana jagoranci ga al'amuran da muke albarkacin a nema kuma a satin da ya gabata sami mu soma shiga cikin mukaddima ta al'abdari an soma ne daga taitaccen tarihi na mai littafi wanda mun ji dai sunansa abdurrahman hinayarsa abokai da kuma inda aka haife shi da kuma lakabinsa na al'akbari da kuma irin malamansa da kuma irin matsayinsa na ilimi wanda ya yi da tafai sosai ko a ce sun yi talatin da rayuwarsa. Da rayuwarsa da wuce shekara talatin da bakwai ba a duniya a gari Allah ya sanya ma rayuwar albarka gani. Bayan Allah ta yi magana cewa shi ahalar ɗin ya ƙare shi ko bai ƙare shi ba. ta dai magana da ta yi ƙarfi cewa ana ganin bai ƙare shi bitalin na al'akabari ba. Daga cikin saboda rashin tsayayyen suna guda da littafin in suna ce maka mutaki mafi jirgin ne wasu kuma wasu sahawi wasu muktasar al'akhdari wasu kuma al'akhdari daga cikin hujjojin da ake gani batun da ya wasu ya yi cewa batun azumi amma kuma ba ya kawo batun na umini ba kuma ya yi mukaddima amma ba da fatima ba kuma ɗabi'ar da ke duk zai yi littafin ko a ce ya yi littafi zai bage sunansa a cikin da kuma tarihi a cikin wannan littafi amma ba a ga ya ba a cikin ahalari sannan kuma wani daga cikin karamomin samun wani guda biyu daga cikin yin na da kasa da aka yi ga waɗanda suka je zama Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alheri Allah shi kai lada ta abubuwan da ya gabatar suwa a taimakon addinin musulunci a kan kai a cikin mawarin. Ahalarin nan yana daga cikin mafi albarka da cikin musulunci yana da ya ka samu littafi jikinsa ƙarami wanda ya tara irin abubuwan da ahadar ya tara الذين أصبحوا kusan manya-manya littattafai za ka ga sun dace da al'akbari a kan bayani na matsalolin kawo. Muna a cikin mukaddima wata ta koma ne da bismillah da salati ga alaihi Muhammad sallallahu alaihi da kuma gode ma Allah ya koma cewa farkon abin da yake wanda ba bisa ga al-mukallaf shi ne galibi mai hankali musulmi shi ne inganta imaninsa domin mutum zai yi tauhidi shi ne na gaba sannan ya tabbatar da ya san hukuncin hukuncin sallah da hukuncin hukuncin sarki da kuma azumi da ne ya ci gaba da tsare Allah idan Allah ya umarni ya sayo? idan ya Allah subhanahu wata'ala ya hana abu ya hannu sannan ya tuba da Allah kafin Allah ya halarta shi sharuɗan su ma guda uku ne nan zuwa guda hudu har dai daga ciki na ƙarshe haka ce haramun ne mutum ya ta tuba ko ke tsirar da Allah ya shirya ne wanda yana daga alamomin tabewa da kuma yarbewa da kuma sharewa basira sun ci inda za mu tashi a yau shi ne wa ne duk hizbi lisanihi yi minin kamar har yau dai yana dangano ne akan dabi'un da suna roce mutum ayyukan na addini idan bai kiyaye da waɗannan miyagun da ne shi ne yanzu zai magana da wani babba a cikin gabbai shi ne hannu domin yana da ya mutum ya tashi har ya kwana inda yana da ilimi ya zama yanzu to dole ne mutum ya tabbatar da ya kiyaye menene zai fito ga bakinsa shin alheri ne zai yi ko kuma wata kalima ce gaskiya za ta jawo mai wani amfani na duniyarsa ma'ana amfani na duniyarsa ko lahirar malamai suka ce idan ma an samu magana ta zan ta daidaita da yinta da rashin yin da na ne, to gara ta na da dinya sannan hadisi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw yasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira to in har zai yi magana da wani alheri ko kuma ya kama bakinsa ma'ana sai ya faɗi abin da ba alheri shi harshe saboda matsalarsa ta yi yawa yana can cikin baki an toshe shi da sauro da aure wurin talatin da ne bayan haka kuma aka kawo labarta guda biyu aka toshe shi sun dai yi da wani matsala amma duk da haka sai mutum ya bude auren nan talatin da ne ya bude labarta nan guda biyu ya yi abin da bai shawo matsala da addininsa ko duniyarsa shi ne mai alayin ke ya duba alayin duk da wani kada halittarsa ya zan dole gare shi min alfahashari daga alfahasha mutane da yawa yadda muka ɗauki alfahasha a kuke mai faɗi amma kusan mun ta ana ganin zafi kawai shi ne ayyukan alfahasha suna da yawa kusan duk wani abu da za ka faɗa da halshi wanda ya wuce wuri ga shari'a ko ga al'ada ana ce masa albashi misali ƙarya albasha ce giba ma albasha ce har na nemanci ma albasha ne zage-zage ma albasha ne a wannan a takaice ɓangaren aure haka kuma a ɓangaren aiki irin jina albasha ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولا تذكروا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا shi ya zanto da gare shi ya tsara harshensa daga furuci da shi da aiki na alfashi. Sannan akwai wani hadisi yadda yake cewa inna sharran nasi manzilatin inda za a yi mulkiya an tara ka hunna su cika a furuci. hakikar shirin mutane ga matsayi idan aka zo ranar ziyara shi ne mutane wanda mutane suka kiyaye shi ma'ana suna kariyar zama da shi ma'ana suna gudun zama da shi domin gudun harkashar shi daga inda ya zauna yana jiban mutane ko yana wa mutane kazafi ko yana wa mutane karya to har ya zan mutane abin ya yi mai yawa ana gudun a zauna da shi don da an zauna shi zai zagi mutane da sauran wannan yana da matsala da aka sauran kiyama Allah ka tsare to shine yace wal munkari da kuma domin da shari'a ta zamace shi ne al munkar yanzu misali zihari Allah subhanahu wa ta'ala ya bace shi munkar a cikin Al-Qur'ani. فإنهم يكونون منكر من القول والزمرة أتكين دورة المجادلة هنال تمام ممكن يتيما ما درسا هي كما الزاد الذو محرمة أنا يد الذو محرمة تحرم تجريش ما درسا ما تحرم تجريش والنشيئة يتيما بها هنا لتكين الموسيقى والكلام الكبير kuma dole ne mutum ya tsare halishinsa daga magana wacce take mummuna ce ana maganar da tana da muni ga shari'a musulunci shari'a musulunci ta muna nata misali daga ciki kamar idan aka yi ruwan sama maimakon mutum ya jingina cewa an yi mana ruwan sama da kalalan Allah da rahama sai ka ya ce mutum na bi nau'i kaza wa an yi nuna ruwan sama da tauraron kaza da kaza kamar da hadisi ya amma kaga wannan ya jingina aikin Allah subhanahu wa ta'ala ga wani dan mana wannan haramun ga wani kalista daga cikin zalitocin Allah daga ciki kuma ko da rayuwarsa wani ya ba ta masa da sai ya ce haƙuƙan nan tsayuwa ta ta ba ne ma'ana ta samu matsala kuma yana daga cikin magana mamuna ba a sun yi kamar da aiki a bayan haka daga cikin abin da harshe ke jawo shi ya ce wa almanin da lafi da ran tsaitsayi na kai na ran sosai. a wannan malaman fikihu sun yi bayani akan menene almanin kaba za su sai sai na sirri na ɗaya akwai wata take zahira akwai kuma wata take mu'awwala wata a zahira kamar mutum ya ce ma matarsa idan kamar yanzu misali yawa wani alkawari sai da zai ba shi kuɗi kamar a ce misali dubu goma ya yi maka alkawari sai wannan ya gaba bai kuma game da alƙawarin da ya ce na rance da sakin mata ya rance da sakin mata dai idan bai ba shi dubu ya rance da mata dai za ta ku idan bai ba shi dubu dan me ya faɗi haka saboda rancen ya samu nutsuwa idan bai ba shi ba ka ga matar ta yi an san zai ba shi kuɗi ɗari ka ga wannan almanin ba na je kuma shine mu'awwal wanda za a tawili kamar mutum ya ce ma matarsa idan ka yi kaza shi in sai ka ji gaba da izinin sa ba nan ba bai rantsuwa ba to za a dauki wannan a yi masa tawili cewa idan wanga tarihin da ya na saki idan yana nufin ya yi rantsuwa ciki to an sa a yi masa salati idan kuma bai yi rantsuwa a ciki ba to shi ke yana nan ta alikinsa duk sa'ad da kila ta ta ba shi izinin ka ba shi ke nan kasu na na bada ta aliki ba a jayi shi a ka domin ba kai maka aiki inda ta ce da nan zuwa wata guda in take ta ba shi da ka ba ta idan an ta wuce wata guda shi akwai ai wani mutum wanda bai san su mata matsalar su ba za a yi musu haka wata kai in dai ka za ka ga ka tabbata aikata abin kuma bayan ta aikata ne da ita ke ci wani na yana mata guda biyu ya yi su bace kaunar ka sai suka ce wani sai ce dole sun yi ya ce. da zaran ya sace ganin kowace ta sace da kaunar ka shi ke iya aure ne ke nan ya zambe ba wallahi ana nan wata ran da ku da tsorin sai ko garka guda ne biyu ba. sai ta wurin malamin ni na san malamin ce maka daji kaji yadda ni da mata na Ya ce shin ka ka bisiru da yace wani abu. ka ko kina da tsawon da to Ya ce wannan sun ka kwace yawa ya ce don Allah Allah a ƙara ta ta cikin kai. Dole a samu lafiya. haka mata sai an kiyaye gaskiya ta matsala su ko su tsoron Allah kan su aiwatar da abin da mazan suka kan su to a nan dai abin da za mu fahimta don dai an ka haramta wannan rantsuwa saboda kayi wani nau'in rantsuwa da wani Allah kuwa wannan shi ne ya ce wa da salati da ran da yake kai ai sakin matar idan mutum zai saki matar sa ba sai ya rantse ba in ma ya rantse sai an san gama da dai mai ladabi haka domin ba a bukatar rantsuwa a wuri wannan ke to shi ne cewa imanin salati wantiharin musulmi da kuma dawatan musulmi haramun ne ka kawo su domin matsala da ba wani musamman ma irin mataki na wanda suke mai mara misali domin da babban mataki cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa amma sa'ila fala tanka amma mai bara ka tsawace a wata matsala ce a kuma idan ka tsawace shi na shi kenan ba zai sa ni ganin wani idan sai a tarwar nan matsala ce aka ce kan ke ta tsawace musulmi akwai wadanda idan kila mai bara ya mata ya zuri wata magana wacce mai ɗan nauyi haka gare shi addu'a ce amma du'a bila niyyati in yan mata dan kusa almajirai gaskiya suna mata Allah ka kira Allah jibara ka kai kai hankali ko Allah ya baka irin da kuma da maganganun mata irin du'a bila niyyati da fatan za a kiyar sai dai kai maka magana ka lalata Allah ce wa amma sa'ila fala ta maka to shine da tawatar musulmi haramun ne sai wa ihanatihi da walakanta musulmi shi ma haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kad karramna bani adam Kika ka wallahi tabbas mun karrama bani adam wanda ne da Allah ya karrama kake neman kauna shi kaga wannan haramun Allah ya karrama mutum kuma kana da dan kauna shi domin dan adam suna da daraja kwarai yana da kima kwarai yana da matsayi kwarai misali daga cikin abin da ke jawo kaulatan ka mutum kila ganin yana kasa gare ka ko kusan dan adam duk da kake gani yana kasa gari ta kai tana bukata ne yanzu tsari a ce masu shari'a kai ba da kai yajin aiki ko tarihi wani bai iya kirasta ba za a samu za a ga asara ta hajjo magani ne masu shin shana idan sun kaɗan da ko da wata ne matsala masu ɗaukar buhuhuwa in sun kaɗan rage ko da wata biyu matsala masu gina gida matsala da ne sauran don haka wannan da ke yi ma aiki ko karkashin ka yake to tun da kana bukata da shi ya ji ka a wannan bangare haka ina ta kan da rai haka ba ni tsohon malami ana tafsiri sai sai da tafsiri da ce ina zo ku gaya ne gaba ɗaya wa'ad na duniya wanda ya ce ka za mu je shi ka can ƙarfe ce wallahi lebarori sun na duniya lebarorin kama daga sama kila ma'aikata irin masu yin titi nan da masu gidaje da dai sauransu za a gani irin bukatun da ake da mutane inda kusan ba su ma an fara da bayani ba don haka walakanta musulmi haramun ne misali daga cikin kamar ka gani shi ka kaudan mai da kai kamar ba ka gani shi kuma idan yana magana da ka cikin sauraron sa ko kuma irin hararsa ko kuma irin yi maka jiki da dai sauran wasu abubuwa da ke nuna cewa ka nishe shi da wani wannan haramun bayan haka daga cikin haramun duk sai aikin halke na ya kafar wa tabbihi da zagin musulmi ne ne zagi an kuma ka kika bambanta zagi da suka abinda azzagi alkalamu ladhi yuradu bihi al-istighfar maganar da aka nufi mutum da ita wannan shi ne zai kamar misali ka ce masa kila mun yana yin lalata misali yana zina to ka ce masa yana shan wani abu tare da bayyin haka ne shi ko tuka mutum ne yana aiwatar da abin abin nan da ka faɗa yana gare shi to sai ka faɗa mai wannan kafin ko misali ta ce kila dogo ne kuma dogo ne amma kama dai haka da niyyar da niyyar tsokar da dai sauran su misali yana daga cikin abubuwan da suke haramun ne yanzu wani hadisi yana cewa ibadul muslimi hukukun wa qitaluhu kufur zagin mutum musulmi hisani da kaɗa a Allah sannan halatta yakin shi domin rayuwa tana da wani abu duwan da ake ta zagi suna ana ta tattaka ko mai kimarsa ko mai martabarsa idan ba masu kariya da reki za ka rufe zaman cincin tana da ƙarfi domin rayuwa tana da wani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna nafsa la'amaratun bis hakika rayuwa din nan wallahi mai yawan ne da mummuna ne. Abin misali da a samu mutum biyu wannan ba ka son ka ba yin ka wannan ma haka ma'ana dai ba ka fi fanci da cewa kana son ka ko kana kin ba ma'ana a kawo ma sabbin mutane guda biyu waɗanda ka san alheri ko ka san shirin su da sani sai zan wannan da ba ka sani ba guda a samu mutum goma suna yaban mai mutum goma wannan gudan ka samu mutum guda ya saukar mai wallahi cutar da aka wa wannan mutum guda sai ta yi tasiri ya zuce ka na ne bisa ga wanda da an mutum goma ya gyara mashi saboda matsalar su ko ordinary mutane kake kake kake zai to haramun bale a mai ta sama malamai suka idan ana zagin malamai din nan bala bi goma ne don ne duk wani lamari na addini da na duniya za a ga malamai su ne jagorori misali yanzu idan za a yi maka daurin aure ko zanen suna ko janaza ko wata shawara ko wata fatawa za ka ga dai ko wani sulhu za ka ga dai malamai ne ke a cikin ka kudu a ce ba ka da abin zaki inda ka zauna sun malamai akwai matsala to ne abu ya kai ga waliyai ba zai kai ga kafin ya hadari ke shi kan ba haramun bane zai kai ga kafin in a gidan da man sabba sa bi ba alai na wanda ya zaga min aboki na aboki na shi ne wa Allah ka tabbata sannan matsala ta la'anta duk abin da zai kai mutum ga la'anta dole ya ciki ciya gare shi wallahi ba karamin abu bane domin ba abin da ya kai ba da rahama Allah Allah ce wa rahmati wa fi'at kullu shay rahama ta kai komai wadi ta ta tambayi ta ta kai da sauran to wanda duk yayi aikin da Allah ya la'ance shi to gaba ɗaya ma in kan lalabo duk inda kan lalabo cikin rahama gaba za ka same shi ya ida al-ibtihadu an rahmatullah huwa Allah wannan akwai hadari sannan duk wanda Allah ya tsire malaman tafsiri sun yi maganganu musamman al-muharrar rajiyu da tafsirin da zai aziz da yin abiya karkashin in hallabe ne kununa ma an zalla min al-bayyinati wal huda in ba'da ma bayyana ulun nas fil kitab ulaika ila an Allah wa ila an ba'i a cikin suratul baqara suka ce dan cin gasinuwa ta Allah da ta mala'iku da duk su la'anta suka ce wallahi hadda dabbobi ma an sanya a ciki na gida da na daji su kansu sun la'anci wanda Allah ya la'anci menene menene sanadiyya saboda idan la'anta ta sanko bala'in zai sa a rike ruwa ma'ana a samu hori a samu matsala abinci idan aka samu matsala abinci su dabbobin za su ce ya Allah muna roƙon ka fajjawo mana sanadiyya wanda ba Allah ka kiri dabbobi wa na gida da na daji haka mu fara yin hattara duk abin da zai jawo la'anta din nan mai hattara da shi abubuwa da yawa ne amma daga cikin kabayarori da ta yi matsala wannan domin ya yanzu tana rushe addini az-zahabi ma cikin alkabair ya kawo kabira kabira guda saba'in amma saboda matsala wanda kai shi aji saboda matsalar da zagin amma ne musulmi da ta kare shi ne ke wa sabbihi da zagin ka ko da na rin mutum in ka zaga to haramun ne shi ne ke cewa haramun ne zagin musulmi wa taqawitihi fi ghayri haqqin shar'i da kuma razanar da mutum da tsorar da mutum ba tare da ya taɓa haƙƙi na shari'a idan mutum ya taɓa haƙƙi na shari'a to kana iya tsoratar shi yanzu misali matsala da sallah kana iya tsoratar shi ne ga shari'a musulunci an ce ɗan jinkirin nan da aka wa mutum har bugu ne ana dangi ana ba shi tsoro to dai kai ya samu kanka a cikin matsala ta kare idan da yi sallah wannan daga cikin haƙƙi na shari'a ko kuma ya taɓa wani haƙƙi kamar misali ya yi wani abu da bai dace ba wanda shari'a ta ce idan an kai kaza za a yi gudana kaza a ga wannan lokacin kuwa shari'a ta ce a wakan adam ita dole ya kwafi kuma wanda bai yi aiki irin nasu bai kwafi to amma ka tsoratar da mutum ba tare da ya taɓa wani haƙƙi na shari'a ba haramu misali kamar ka nuni mutum da makami wannan da gaske kake ko ba da gaske ba to ka aikata haram saboda akwai wani hadisi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ashara ila akhihi bi hadidati فإن الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه cewa duk wanda ya nuni ɗan da wani makami su mala'iku za su kama shi ne masa albarka wannan lokaci ɗan tsakanin nan da ya nuna ya ke kura da shi sai da ya jaye wannan makami da sai su balla an mala'iku bayan haka annabi da kuma ce, ko da ɗan uwa ne ne na uwa dai uba ne ko uwa dai uba ne kan kusan ba a uwa dai uba ne ko ɗan uwa ne ke kiki ne wa haka mala'iku za su kama shi Allah iya gaskiyarsa ko kuma da wasa dan shi ne ne ma malaman tarbiyya suke son a kiyaye daga cikin yara inda irin tsoratar nan da aka yi shi ne ake musu dodo ko ake musu duhu da dai sauran ku ba daidai ba ne saboda yaro na iya tashi na korafi da duk da wata kalma na nan da ake yi sai a ce yaro idan bai abu kaza ba alherin Allah da yawa suke cewa to za ka sa yaro ya kama tsoron alherin Allah don ka sanya mai alherin Allah cikin wata sura ta farko wannan a fatan za a kiyaye to shine ko musulmi ba da yaro mu bi mumini ne to shine wa taqwa yake bai gaira hakkin shar'i to da yake zai wani abu da ake ce ma zikirin hami ba da sa ma'ana ya ambaci wasu ɗabi'u na harshe ne wanda ɗabi'un matsala ne ga a musulunci da suke aikata su gaba ɗaya mu zai gangame yi ma ɗabi'un bugu guda da yake saboda ya fita tsari nasa ba sai ya kawo komi ba to shi ne yake dai ويجب عليه حفظ بكره عن النظر الى الحرام wannan kamin mu kawo ga wancan wurin cewa yin da yin jawari to anan ya faɗi aibin harshe yanzu kuma zai faɗi aibin idanu da shi ne ya zama sirar gare shi in zirar anin nazari daga kallo ilan haram zuwa ga abin da suke haramun ne da shari'a ya kalli wannan abin. Duk abin da suke shari'ar musulunci ta haramtar da wannan abu, to mutum ya tabbatar da idanunsa su jaye daga kallon wannan abu. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa kullum mu'minina ya min asfarihim ka gaya mu mumine maza su rinse idanunsu haka kuma mata wa kullil mu'minati yaqdunna min absarihin ka gaya mu mumine mata su rinse idanunsu domin duk wani abu da za a aiwatar suwa za ta ga idanu din nan suna daga cikin abin da ke ba da kuma ta farko wannan ke daga ciki irin kallon waɗanda ba su muharraman yin mutum ba Allah ta hanyar dalili ko ta hanyar wasu katakai ko ko ta hanyar kotu kamar misali kowa da hanta ne misali kamar tsarin ya wani hoton wata wata ba zu muharraman mutum ba ce da wannan cikin da hanta da dai sauran ko da dace ka ga Allah laga yi wannan a sani haramun ne mutum ke gani da fatan za a yi. shi ne ke dole ya kiyaye idanunsa daga barin kallo zuwa ga abin da yake haramun ne a yi kallon wannan abu sannan an ce ijiya uku ta aminta daga azaba Allah ijiya ta dai waɗanda wuta ba za ta ci su ba ijiya ta dai ita ce wadda an karu ne daga kallon abubuwan da Allah ya haramta ijiya ta biyu يتكي وانت فيكون فاصلة بالنوروح عدو إجياء تأخذ يتكي وانتفانة تنازالي في سبيل الله معنى تنازالي سنارباني كده فإن هذا فيكي سوى ولا يجب له أن ينظر إلى مسلم الدين فرس الجوزي حرام النيمة يقام كل مسلمي في كل مكي سوى مسلمي يمين كل مرة يجب أن أول مكي كربوه مسلمي za ka ga idan an ka yi wani tasura ma mutum gido zai ce wai ni wawa da duk da ne ya tura da ni saboda kallo na daga cikin abin da ke cikin wani to haramun ne mutum ya kama kallon musulmi irin kallon da yana iya cikin musulmi amma idan wannan yana aikin sabo ne ko kuma yana bayyanar da wasu abubuwa da ba su dace ba to ba kallon su za ka yi domin ka gudu kuma ya burge ka wannan abin da za ka yi shine za ka yi masa wa'azi idan tana da ikon yin bayan haka sharadi na biyu idan kuma in kai wa'azin zai zai zai karka shi ba zai cuta maka wannan dole ne ka ɗauki daga cikin matakai da hadisi nan da ya ambata cewa mara aminkum munkaran min har sai zuwa wa zalika da ilmi shi ne ta illa an yaku na fasikin sai in fasiki ne to lokacin za ka yi maka wa'azi idan kana da ikon hana shi ka hana shi idan ba ka da ikon hana shi sai ka maka wa'azi idan kuma ba haka ba shi ke nan sai ka ji ciwon wanda abin da ya aikata da kana da iko nan gaba da za ka jaye wannan yabo wannan aikin sako ko kuma kai maka wa'azi akan ya shi ne ke kai irin jirani nan kan kaurace maka ya zan ciwo shi wannan mai aikata aikin kafuri ne domin hadisi yana cewa alhijiranu ja'izu hijira wata ta halatta hijiranu bilbili ake a mutum bil a in kauka maka ma'ana hijira wata ta halatta ne kaurace ma wanda ke aikata wata bid'a ko kuma au mutum bil kaba'ir ko mai bayyanar da wani aiki na kafin ma'ana har ya bushe fitilarsa kai gudun kowa ya gane shi lokacin da yake wannan aiki na kafin to shi ne yanzu zai yi gaba ɗaya ta game bayan ya kebance wasu yake wani zuba alaihi ibnu jami'i jawarihi ya zama tilas gare shi kada dukkanin gaɓoɓi ne gaba ɗaya gaɓoɓi su ne harshenka da idanunka da kunnuwanka da hannuwanka da ƙafafunka da cikinka da al'aurarka shi ne mai risala yake cewa amma ba'ad amma bayan wannan أعاننا الله وإياك على رعاية ودائه وحب ما أودعنا من shara'i cewa Allah ta taimaka mana a kan tsare aji ajinsa da ya ba mu aji. su ne waɗanda da muka nisa ba su ne wadayar layi cewa ga abin da aka ce ka aikata da su ga abin da ya shafi addini ba a ce kai wani abu na abin da bai shafi addini da su ba ko kuma maslaha a ta rayuwarka bayan haka sai ce wa ani balilla wannan abu ne mai wuya sai imani cewa wa an yi lillahi duk abin da zai tsinci mutum ne in wani aiki ya tabbatar da ya so shi don Allah ba dan komai ba ba dan kowa na biyu wa yarbu da lahu kuma ya tabbatar da duk abin da zai za a cimma yana kinsa su ya ki shi don Allah ba dan sun ba dan kowa wa yarda lahu kuma dukkan abin da an kaga ya gamsu da shi ya yarda da shi a tsaftin kinsa ya zan don Allah da lahu ya tabbatar da kuma ya yi shi domin an taba addinin Allah ba domin an taba addinin ko an taba nan taba mai dali yana cewa ina magana akan wanda idan an ka taba addini ba ruwansa amma sai an taba shi yana cewa harijin idza ma sima khassajahu wa idza yusamu ilahu lam yakhruj yace mai shi ne idan ka taba alhormarsa amma idan aka taɓa addinin Allah ba zai ci ba zai da addinin Allah wasu yadda ma za ku ci gaba da yi in ma an taɓa addinin Allah to shi ke nan su za su da shi ba da shi wannan akwai matsala da yi bayan haka akwai wani hadisi wanda ya nuna cewa man a'ada lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba lillahi wa abgada lillahi wa ankaha lillahi faqad istakmala imanan duk wanda ya ba su wa don Allah kuma ya hana don Allah ya so abu don Allah ya ki abu don Allah sannan kuma ya aure don Allah hakika ya kammala imani amma don Allah ya yi kamin haka aya tana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man khada Allah wa rasulahu wa law kanu abahum huwa bi ulaika hum al-muflihun ƙarshen aya cikin suratul mujadala cewa lalle duk wanda taba addinin Allah za ta yi baran baran da su ko da walau kanu a ba'u haka Allah subhanahu wa domin Allah da ya ce a yi musu biyayya ko mahaifa da 'yan uwa da ni Allah din nan subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya din nan kuma a cikin alqur'anin sa ce, duk wanda ya taba addinin Allah ya kaura kai ga Allah ya kaura kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum suna da imani ba zai tsayayya da shi ba wannan tsayayya ko da mahaifi da ƴan uwansa da yankinsa da ne sauransu to a nan ya waɗa wasu ɗabi'u waɗanda dole ne mutum ya fuskanci su guda goma sha uku daga cikin inganta imani da tuba da kuma tsayawa gun lamarin Allah. Don haka daga cikin ɗabi'u ashirin da bakwai ya ambato su sashe goma sha wani abu kamin ya ci gaba irin misali jinkirin tura ramun ne ko kuma alkaita da magana mai muni da kuma zagin musulmi da dai sauran to a nan idan mutum ya tsare waɗanda ɗabi'un da ya faɗa to shi ke yaron ya zama malamci. in haka yanzu ne zai yi to sai ya zuwa shi ko ya yi ma mutane umarni cewa su aikata abu ka za ku barka amma da sharaɗin ya koma da kansa ya ga waɗanda kan dabi'u amma da shi ma abdullahi na cewa bi fauda ha idan an zuwa hawa ce ka koma da kanka ka kauce gaggara ne na sunan shi ne kaya hadisi sai ce wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar da ya mara bil halin munkar shine ya ma'ana ya horo da aikin da na alheri wanda shari'a ta yi shi da misali da yi magana a kan sallah a kan azumi zakka hajji sada zumunci kewaye haƙƙin makwabtaka da dai sauran. sannan hani daga abinci shi ne misali irin ƙarya irin giba da dai sauran misali bayan haka da ya harumu alaihi alkazibu kariya. wa ya harumu alaihi ta haramta ga mutum ƙarya ta haramta ga mutum inda za a yi tambaya menene ƙarya shi da wani zai gaya mani menene kariya he he faɗin abin da ba a yi ba gaba ne shi ne kariya ko wannan shi ake ce ma kaken karya ma'ana mutum ya kakaro ta ya fara kaken ke kenan amma ita ƙarya shine abu ya faru amma sai ka faɗe shi ka jirkice shi ba yadda ya faru yin ba ta hanyar ƙara shi ko rage wannan shi ne karya shi ne alkabarin ba da labari amma ghairul mutaliki lil wajib ma'ana wanda bai dace ba ga abin da ya ruwa wannan shi ne karya ita ko gaskiya alkabar ma da labarin ma'al mudabaqati bil wajib tare da abin ya dace ga yadda abin ya ruwa wannan shi ne karya ma'ana kadibu ƙarawa da magana ko da aiki ko kuma ragewa wannan haramun ne ga mutum amma gaba ɗaya ba a yi abu ya bare shi wannan ana cikin masa kayan ƙarya ne algifku ko algifkira ita ƙarya ɗin nan babba wacce ta fi kowace matsala ita ce wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ya zambe Allah ce wa man azlama mimman iftara ala Allah kadhiba fa wanda yi zalunci daga wanda yake da karya ga hannu Matsalai. domin ya koyi babban mutum na tare da ku zai tafi magana ga yadda magana take kan girgice ta akwai ciwo kai duk da abokinka na kai duk da haka yake gare ka ga yadda suke nufi kan girgice a yin akwai ciwo to wale wani babban mutum tare. to wale wa Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai ce Allah ya faɗa ba tare da Allah ya faɗa ko ko ga yadda aya take mutum ya dirkice ta bisa ga tsoron wannan kuma kama kama ne da yahudawa domin ya fara sunan kalima amma wafi mataki na biyu wanda ta yi hadari hadari na biyu ga mataki mataki na biyu ga hadari ita cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban kowa da kowa sallallahu alaihi wasallam hadisi mutawatir wanda sahabi saba'in da wani abu suka rawaito wannan hadisi al'asharatul mubashshiruna bil janna suna Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu min an-nar ya zambe ba duk wanda ya min karya da gangan ya min karya to da shishirya ma'ana ya zaɓi inda zai zauna cikin mutan zai shiga wuta tun da ya min karya haka akwai hadari ga mai wa'azi ya jawo aya da yadda aya ke ko ya dawo hadisi ba ga hadisin ke yi amma ya birkita shi da gudun amma ya wannan ba kare maka hadisi domin masu sauraren mutum kusan mutum uku ne akwai wanda wallahi duk abin da ya fito ga bakin ka ya yadda da kai sai ya da shi sai yadda aiki ne akwai kuma wanda wallahi duk abin da ka wani ilai gare ka gaskiya za ta yi so na da zai yadda da kai ba sai ya tsada abin da ka faɗi akwai kuma wanda zai tsaya tsakiya shi ne wanda zai tashi kowa ya da kai ko bai da kai ba ba ruwansa ni dai kake faɗi idan ka faɗi abin da ya dace sai ya amfani idan ka faɗi abin da bai dace ba sai ya san ma'aninka wannan kaji mai sauraron arziki allazina yastami'una al bai fa yattabi'una ƙarya haramun ce dai kamar da ya gabata amma kusan akwai wasu wurare da shari'a ta halatta suna da yawa amma za mu wasu kula guda biyu ne zuwa na daidai shi ne domin kai kudu tsakanin waɗansu da ba su shiri misali ka zo wurin wannan na farko sai ka ce kai kan rike wani da zuciya yanzu haka shi duk abin da yake ji ya karka ya ce yanzu haka in ya gane ka zai a imama ba dan haka sai ka sake koma wurin wannan sai ka gaya mai irin yadda ka gaya mai kaga da sun ga juna babu mai yarda wani ya rige shi ga masa magana kaga ka kawo ka iya shi wannan ƙarya ta halatta kai amma ana ma son a yi mustahabbi kai eh, wannan ta halatta wacce an mustahabbi ita ce da yake yaƙi hadisi ya ce innan har da kudu asun hakika yaƙi ɗan gara. kamar ka tarbai rai, sai ka ce musu wallahi musulmi na ga sun yi wani irin babban shirin cikin wani irin babban yaƙi da makamai domin ka karya wannan harkin nasu su da rai ya zama ana ka sanya masa kasala da sabon musulmi wannan an ma musu ta uku wacce zan tsaya gare ta shine wacce wajibi ne ma ka yi misali wani ne za a zalunta ba ka da ƙarfin hana a zalunce shi ne to kana iya kasan wurin boyewarsa kuma kasan ba wani haddi da shari'a ya karba ba za a zalunce ka ne to dole ne ka nuna baka gaishe ba ka za ka wuce inda suke ba domin ka alhalanci wannan dole ne ma ka yi wannan kaya amma bayan waɗanda malamai suka soke duk wata ƙarya da za ka yi haramun ci sannan bayan haka ita ƙarya ko da wasa ka yi ta tana cuta ma ko da wasa ka yi domin idan an maka makaryaci shi ke nan za ka gara kayan magana za a ce wani zai wuce ya ba a kara ba da magana ko ina ba a fita akwai wani littafi ana ce ma al-nurul jala'i wanda kusan sabon irin tafiya ta ta'adin yake shi wannan littafi littafi ne na tahajji haka kawo wata hikaya wani yaro ne yana tare da yaro suna wanka cikin gulbi sai dai tarka kuwa yana can cikin gulbi sun suna nan waje sai turka kuwa kamar ruwa sun tare da ke kama kuwa da taho ku sai makamin su a gaji sai da gaban sai da sun ka da karfi domin sun taho da ne za su jefi wanda zai musu ruwa za su kama sai da sun taho kusa ga irin girgita da suka je aza dariya sai ya musu dariya ke a ga yaro da suke ne sai can wata rana suna yana cike na wanka su ko suna nan waje sai dai ya sake irin wannan kowa da yake su zo su a to a nan su sai suka doki zai sake ruɗa fiye da ya mutu kwanaki sai su kowa ke ta ruwa ashe kuma da gaske ruwan za su sai da shi to kaga wannan ya yi karya da niyyar wasa amma kar ya sake shi ta haka mutum abin da ake nema gare shi tabbatar da ya tsaye ga gaskiyarsa da zarar an ka san ka maka wallahi shi ke na tashi cinka, mutuncin ka zai fice ga al'umma sannan kuma duk magana da kai ko gaskiya ce ana dan shakkun da don haka Allah subhanahu wa ta'ala ga sanya mu cikin masu gaskiya Allah ce wa kullu mu'afalihi bayan haka sai ci gaba da cewa wanda shine zamu mu takaitu da shi shine na ƙarshe walgiba da yi da wani walgiba su da yi da wani menene giba hadisi na muslim da abu daular tirmi da misali sun ma'aikin sallah ya yi tarihi giba lokacin da ya tambayi sahabbai cewa zikiru ka akaka bi ma ya tara ka ambaci dan uwanka ga abin da yana kyama abin nan da ka ambaci shi sahabbai suka yi tambaya radiyallahu anhu cewa ma'aiki ko yana aikata wannan abin ma'aiki ce yi eh, ko yana da wannan abin kai gibarsa in ma bai aikata abin nan ai kai masa ƙarya mai ka masa ƙarshen ƙarya ka kan ba hadda Mun haka ita giba ta zan ruwan dare daga cikin giba din da suka canta akwai wanda za ka yi giba sai ta addini kamar ka ce wane yana walatar da fara kaga ka soke shi ma'ana ka yi giba ta a bangaren ne addini akwai kuma gibata na saba da za ka shirki na ta. kamar mahaifinsa na wata ƙaramar sana'a ta neman abinci sai ka karge shi da wannan sana'a da ka ce shi da mahaifinsa ba zuwa ne Za su shi na ta. wannan gibaci akwai kuma gibata ta ɗabi'u wasu za ka yi ta ɗabi'u musu kamar ka ce wani yana da girman kai ba. ko ba ka ga yana tafiya da sauri ba da gaugawa kamar haƙorin jirgi da su ko kuma ka ce wani yana tafiya takama cikin takama ya kaɗan ya jirgi da su sai ji mata jiki kamar ka ce wani dogo ne kuma dogon ne ma ko ka ce guntu ne kuma guntun ne ba tare da niyyar domin a gane cewa kana da abincin ka bane akwai duba ta duniya kamar ka ce wani shi na walakanta mutane ko kuma mai yawan dalili ko mugun suna abinci gare su

sai a gawai mista ai don bai ga wancan ba ne yi ban ta don bai gani ne to za ka ga na ce lana ko gaba ne ina ya bani akwai masu ma to za ka faɗi bayan ya ɗan yi dama domin in ka faɗi gaba ne ka yi haramun guda biyu ka yi ta kuma ka ci mutuncinsa ka yi haramun guda biyu sannan gibar ta fi tsananin gargaɗi domin haƙƙin shari'a ne kuma haƙƙin wanda ka yi wani ne akwai kuma wasu shuka ta biyu shi ne za a yi ɗauki mutum yana aikata wani abu an yi gibansa sai ko ka ce ma mai giba ne bai kamata kana wa ne. amma ta faɗi haka ba don wancan ya bari ba ba iya don kika ta ciwo cikin zuciyarka ba idan kai haka ta haɗa biyu ka daidai kayan da kuma ka sa munafuci a cikin zuciyarka Ba haka ga riba ga munafuci ko kuma a ce wani na aikata kaza sai ka ce Allah ya shirya mu ma'ana jami'ar dai don ka fahimci wancan na mai aikin ita yi ko ko a ce wani na aikata kaza sai ka ce to ai ba shi dai ka aikata abu kaza wannan lokaci shubha ne misali ne na jibin da duk malamai sai maganganu a ranar bayan haka karfe inda za mu aje shi ne abubuwa guda shidda malamai sun soke su waɗanda su sun halatta haɗe su ga mutum baki ba ne wanda riyadu salihin ma al-imam an ya kawo a cikin zakan riyadu salihin na daidai ne idan za a zalunce ka sai kan nemi adali kan zaluncin da za a yi ma sai ka faɗi cewa wane ya zalunce ni ko kowa da sun zalunce ni wannan baki ba na biyu shi ne ka nemi taimakon wasu domin wani da ke aiki na wani abu na albasa ma'ana wanda shari'a ba da shi bai bari misali kamar kaga wani mutum yana abin da bai dace ba yaron yana abin da bai dace misali sai ka tafi ka ga magaitansa wanda yana jin maganarsa sai ka gaya masa cewa dan dan kuma na ga yana aikata abu kaza don haka ku yi hattara wurin nan da ya zama akwai matsala wannan muke yi ba idan ka yi haka ba da niyyar na mu wancan ba da niyyar kana neman ya shirya wannan shine ne na uku kuma shine takawa sai ka san taka wannan da ka yi ba don kanka ba don kai a taro kamar ka ce misali don sai wani ya wannan ɗabi'ar ta kai tambaya ka san akwai mai aikata abu kaza kakka ki a san wannan wani ga shi nan wannan muke tare da shi ka ji kaza da shi bizarre da zakai sai ka ce wani mala ala gabar mala malami a hukuncin wanda ka aikata kaza kakka to a nan sai malami ya bara fatawa wanda duk ka aikata kaza ga hukuncin to wannan kai ka san manufar da yasa kai tambaya wannan ba za a ce maka ba wannan shi ne ta uku haka kuma idan aka neme ka shawara shi da wani ne zai ba wani biyarsa ko kuma wani ne zai ba ɗanta auren wata misali a cikin sai a genin namiji ko mace ana neman ka shawara menene halin in dai an tambaye ka wallahi dole ne ka fara dole ne ne an tambaye ka ba za ka amma idan ba tambaye ka ba ka amma idan an ka tambaye ka Ku dole ku wani gaskiya ko da za ka ce gaskiya yaro na da hali na kai kaza kaza amma yana da riƙe hannu misali ma'ana yana da mako to za ka faɗa an faɗi ta ko ko gaskiya yaro muna tare da shi kaza kaza amma dai gaskiya wani rana na ɗan kare haka wannan baki da baki domin shi wannan ya amince maka ne ya neme ka shawara game da ka gaya masa yadda halin wancan yake domin zai kulla ma'amala da shi ka aure ko ta dukiya da ta dukiya ta zai ce wallahi ya ne gaskiya an sai na kan wayi ne amma wallahi gaskiya yanzu haka suna daru da wasu na dukiya mutum biyu haka ana nan yana da gaskiya ɗan da haka misali amma kai ku kafa soke shi ba daga cikin wata ta halarta shi ne mutum ne yana da wata sifa ne dogo ne dan ana neman sa a gane sai ka ce da din nan dogo din nan misali sai ka yi haka ba da niyyar ka aibanta shi cewa yana da tsakaice shi dan yana da tsawo misali ka yi haka domin ta alifi domin a gane wannan ba komai bane za ka ga ma wasu da yawa ma sun ce ban ce ta sifa wadda ana ga sun ko ba su ba? wannan ba za a ce mafi ba na da ta karshe da za mu haje ta ce mutum ne ya bushe da ma'ana ya to da lile bai jin kunya kowa yana aikata ayyukan kafin shi da makaryaci shi da giba shi shi da mai shika shi da mai shika wannan don kafa da aikin da suka yi ba za a ce ta yi giba ba wannan kenan a fatar nan za mu tsaya wa'annan miyagun dabi'u, wanda ke roshi rushe addini muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu nisance su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته abin ya sa inda ba a bincike shi ba ne gaskiya muddin wannan da ya ai akwai mutane da yawa ya tsallake su bai sai wurinsu ba sai wurinka domin ya da imaninka kuma ya yarda da aminci ne tsakaninka da shi ya tambaye ka wannan shari'a ta ba da dama ka faɗi gwargwadon abin da ka sani na alheri da matsala ga wannan mutum a wannan ba shirin ka dai kawai za ka rake ba wata alherin su sai ka ce gaskiya kamar da dai muke misali gaskiya in ban ka zana da matsala ta kaza domin idan ba ka tabbe wancan ya cuce shi da baya da kai zai kuka domin sun hauka ya tambaye ka wannan shari'a na yi ba don a musguna ma kowa ba kamar yanzu misali ya danganta tsakanin da shi idan kana da ikon tare shi daga wannan matsala sai ka yi ƙoƙari ka samo shi a ciki wataƙila harkace ku ciki ko kuma kana da kawa da za ka hana shi wancan aikin da ya taso wannan shi mataki na gina mara abin sun mukaran kan yau da rubiya ne in kuma ba ka da wannan iko to shi kenan sai kai masa wa'azi cewa ya ji tsoron Allah wannan abu da suke yi to ya tabbatar da akwai matsala gare ne da yadda ayoyi suka shiga da hadisi idan ka ga alamar wa'azin zai yi amfani gare shi Allah ke fagakir inna ka zikir idan kuma wanga mataki bai yiwu ba to shi kenan yanzu kai abinda aka azama ikon ka ciwo a cikin zuciyarka cewa wane gashi na aikata azaban da ikon yadda gani shi amma tare da niyyar nan gaba in ka samu dama to za ka yi amfani da damar ka domin gyara aikin wannan ba wannan shi abin da shari'a ta idan mutum na aikata wani abu kuma majalisar ku ne da ka'ida dukkan abin da ya fada ga kunnen ka na jibar wani kuma kana da ikon ka bar wurin ko kuma kana da ikon ka hana ma wannan ya bai jibar wani idan ba ka aikata ba gaskiya ko kai ka tarayya cikin yi ba ne da wanda ya fada da wanda ya saurara sun sun yi tarayya amma bisa gare matakai nan da aka fada su ne mutum zai bi Allah ya san kai gwagwagon halin Eh. Eh. Eh. eh eh akwai siyasar da ake yi yanzu da ka'ida su masu binciken idan suna da lura abinda a daidai su kasu yadda a gano cewa kai ne za a bincike wannan shi a matakin mu idan kuma har haka ne wataƙila da alherin da zai faru da sharrin da zai faru ana ganin sharrin ya yawa to sai ka fahimto da hibin sai ka nuna kai ba dai ka zara hannun ka shi ne aiki. amma ka da an bincike ka to hakkin shari'a ne kuma hakkin wannan ne ka gaya maka abin da ka sani domin hakki biyu ne ga hakkin shari'a ita ce a ba da damar idan ka bincike ka ka domin shawara ce aka neme bayan haka kuma ga hakkin shi wannan din da ya bincike ka A ga nauyi ya zama da mai shi akwai tambayoyi kamar guda uku amma za a ansa guda saboda kudin lokaci ainihin mana don Allah me da hukuncin ya kai da ba ta ganin girman mijinta rantsa mijinta kuma ya yi masa nasiha ta ki bari dukkan wasu abubuwa da ke faruwa tsakanin mata da mijinta a cikin kuratun da sai Allah ya matakai guda uku Allah ce wallahi ka khafu na shuka gumi. na dai ka ido hunna kai musu wa'azi mata suna da dabi'ar karɓar wa'azi idan ka tura ta shefu ga Allah subhanahu wa idan kuma wa'azin ba ka karbe shi ba kuma ba wai da yi masa rana guda ba za ka yi kana nana ta ko kai namiji da aka cikakken hankali sai ana yi ana nana ta za ka idan kuma wannan mataki bai yi ba gare ta bai yi fa'ida gare ta ba to sai a ɗauki mataki na biyu wa hajruhum na fil mabani kaurace musu da wuraren kansu wannan cewa ga mace na da tasiri da idan kuma aka yi wannan wannan matakin bai bai gamsarwa ba to ba buhunna Allah ke ku su amma hadisi ya fassara ba gugu ne ku da fatin jiki ba a wani ma littafi an nuna cewa ya kawo wani hadisi wanda annikahun mubakkir fil islami na ashe muhammadu ali shabuni a kizabullah ya kawo hadisi cewa babban abin da aka je kaɗan yi wani abu na muzanta misali ko ka dambare da ko ka ɗauki asawaki ka ɗan bugi kanta domin shi ɗan ɗin da a cikin kanta ya fita wannan ba ana nuna ka idan kuma bugun bai yi amfani ba to wannan ya nuna abin ya kai duk inda ya kai to sai ka kirawo bangaren ka a kirawo bangaren ta sai a zauna a kan wannan matsala ana kan kai ne kamar yadda aya zan faɗa a cikin suratul nisa ayoyi guda ne kuma ta ji sauran Allah ta ji sauran Allah ta gyara don duk abin da an shi ne aljannar ta ne wutar ta dole ta yi cikin kiyaye idan ta bi mijinta shine aljanna idan ta ƙi masa ladabi to ne wutar ta wani yanzu da mata za su yi tsoron Allah su gyara su gyara su gyara Allah mu ta'ala dan da yana mun yi Allah mu salli ala Muhammad ya arhamar rahimin